Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya sanya hannu kan dokar ba matasa da kuruciya damar tsayawa takarar siyasa, yayin da babbar kotun tarayya ta tura tsohon gwamnan Taraba Jolin Yami gidan yari ya share shekaru sha hudu, haka na an gurbanar da tsohon gwamnan Kaduna Ramalan Yaro gaban kotu da ajiye shi gabanin duba Beli shida ga watan nan. sabuwar dimokuraɗiyyar najeriya ta cike shekaru sha tara dan gwagwarmaya imran wadanas ya ce akwai nasara da aka akasin haka ka iske duk an waye gari an tara ayyuka waɗanda ba ida saba da yawa waccan gwamnatin ta nata wannan ta nata waccan ta nata dino milai ya yi yunkurin Soya sheka zuwa pdp inda majalisar wakilai kuma adams jagaba ya yi gaba zuwa pdp daga apc gombe kuma ruwan sama ya yi sanadiyar mutuwar mutane da rushe gidaje inda allah ya yi wa hafizin alkur'ani muhammad bello musa rasuwa sanadiyar ɗauke shi da ruwa ya yi cikin mota kirar honda Civic daga unguwar Jeka da Fari zuwa Kumbiya Kumbiya. Yola kuma ana juyayen rasuwar shahararren ɗan jarida Abdullahi Noswet. Nasura da mailika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka ne, yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin tangale wato mai tangale, Abdu Buba, da malama Lumna Muktar daga Kano ga mai martaba mai tangale. zamantakewa mu wanda dama tuntunin muke da shi a arewa har yayin barbin kudu kuma yana tafiya wasu dalilai wanda ya kamata mu yi tunani a kai saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu ce don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan wuyan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma jawo 'yan mu na kudancin najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci najeriya ta samu cin gaba saboda me saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci domin idan abu ta ɓaci kasan gaba ɗaya ta ɓaci ni na so mu gane mu a arewa najeriya da kake ji bacinta a arewa shine bacin najeriya saboda haka mu dawo hankalinmu ko me muke ji mu especially mu a arewa mu yi hankuri mu yi hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza idan wanda abin da ya kama na gaskiya ne a faɗi gaskiya na alfarma sarkin musulmi ya ce mu fito mu faɗi gaskiya mu kawo abubuwan da za ta kawo mana haɗin kanmu a ƙasar nan kar mu yadda mun son zuciya kar mu yadda mun son zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government mu dawo ga state mu dawo ga arewa mu dawo ga kasar mu Najeriya gaba ɗaya duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abin da ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi yanzu muka je muka yi magana muka yi magana mu kowa ya koma mu falka don kasan ta koma ba musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar bambanci da fuskan son zuciya ce wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni na kira da babban murya mu dawo mu riki kasan nan mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasan nan idan ba haka ba ya amu jikokinmu za su zo tambaye mu su waye ne ne a wayannan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu ce don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa mu hakura mu jawo juna mu hadu mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba ba za mu bari abu yana ɓaci muna gani ba. Ita kuwa Malama Lubna Muktar cewa ta yi. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Bintu Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta Ke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya da shugabanninmu na baya da suka shuɗe sun riƙi kowa daidai dan wannan ƙabila na iya zama a cikin wancan yasa dan wancan ma na iya zama haka nan manoma da makiyaya mun san cewa dan juma ne da dan jummai kuma wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa dai ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda aka akasarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya ke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke noman su kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma a uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan naka ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayen mu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta ƴaƴanmu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa, ya ba mu zama lafiya, ya sa mu fahimci kurakuranmu ya ba mu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mana. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.